ka kasan eh, malrezuma eh, shugaban kasa ne ya amince da doka inda komi shirin da kama mutum in ta eh, ta hanyar kafafin watsa labarai ba a maka magana komi cin zarafin mutumin da kai ba a maka magana komi komi zagin da ake ma shugaban kasa ko kuma kun shaida mutum yana iya yi shi kuma ya zamna lahiya gidan shi mun ce ma shugaban ƙasa wannan dokon ya kamata a ganta domin saboda mu saboda zaman mu akwai maganganu da ake na kabilanci akwai maganganu na zage na cin zarafin mutane da ake wanda suke iya su haddasa babban matsala amma ka san president isufu yana da haƙuri cewa na riga na ɗauki alkawalin cewa ne ba za ni taba wannan dokan goma kenan ba za ni taba ta ba amma lalle babu shakka mu a matsayin mu na eh, eh, tare da president isufu wannan abun yana mu ciwo kuma in dai ta ce an rigayi an ɗauki doka wanda za ta hana irin wannan abun saboda mutum ya yi zagi eh, sai a tambaye shi kuma a hukumce shi ina magana jirge dakarun waje da ake korafi a kai mai gwamnati ke cewa ne abin da nake so 'yan ƙasa su sani sojin ƙasar waje na kasa biyu ne a niger da faransa ne da amerika wa'annan ƙasashen suna da soji a burkina suna da soji a senegal suna da soji a mali suna da soji a chadi suna da soji a cote d'ivoire ban zancen eh, centrafrique da wani gabon da wani congo da sauransu to mu ba mu gane cewa ba don a duk waannan kasashen nan inda akwai soja wannan na kasashen nan biyu ba mu taba jin an adawa ko wata farar fula suka kalubalantan wannan zaman nan tasu kuma suka yaƙe su kamar yadda ake yi nan Nijar alhali ko wannan kasashen da na zana babu guda cikin cikinsu yau wanda ya fuskanci kalubalen 'yan ta'adda kamar Nijar saboda ko ba komi Nijar tana da iyaka da kasashe biyu inda 'yan ta'adda sun katutu yau suna da wurarensu inda suke walwalawa kuma suke zauwa suke so su shiga ƙasanmu su buge mu kagan ƙasa agades ita kadai ta kai kilometer dubu ɗari shida mu ko sojawanmu gaba ɗaya dubu goma sha takwas ne ina ne muke da mutanen da za su kare mu wannan wuraren nan masu nisa kuma su ba ma 'yan ta'addas tsoro in ba mu yi ma'amala da waɗannan mutanen mu gurinmu 'yan ƙasa su kwana lahiya menene 'yan nijar suka ga wannan sozajewan suka mu sun musguna ma wani ne sun ma wani abin da ba daidai ba ne sun taba an taba maganin su shi ya san aikin da ake yi a bilma shi ya san aikin da ake yi a sigidin ya san aikin da ake yi tsakanin iyakanmu mu da algeria tsakaninmu mu da chad tsakaninmu mu da mali su da kansu sun san aikin da wa'annan kasashen nan suke bamu a matsayin foro alal misali da kayan aiki yau in ba sabilin wannan mu'amalan da muke yi kayan aiki da muke amfani da su za su rage kenan karhin mu zai rage menene aka bata ma wani har ya zamanto ana irin wannan korafin